Kalangu, Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a yau ne ranar da aka keɓe ta ƙasa da ƙasa a kan zaman lafiya. Sai kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta Sini ta bayar da rahoto a kan ayyukan da ta yi a lokacin zaɓuɓɓuka. A rahoto na musamman muna ɗauke da ƙarin bayani dangance da rigakafi a kan rikici da ke ɓarkewa tsakanin manoma da makiyaya a Tanut da ke cikin jihar Zandar. To madalla. A ranar gobe ne ɗaya ga sabon wata na Musulunci wanda ya zo daidai da miliyadiya shekara 1439 bayan hijira. Shin komi ake iya riƙewa dangance da wannan rana ta ɗaya ga watan Musulunci? Gungun Muhammad Dantanin ya tattauna da Abubakar Saidu Ture, sakataren ƙungiyar addinin Musulunci ta ƙasa ga abin da yake shaida masa. bayan mutuwa manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmai suka ce kun gani kahirai suna da shekarun nasu mu babu da shekara sun suka ce to mu diba mu wasu suka ce a mu fara shekaran namu da ranar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu wasu suka ce a'a ranar da an kai shi wasu suka ce a'a ranar Allah ya sauka da mishi nabuwa suna cikin wannan ne sai Umar bin Khattab shi da a ah, khalifa ya ce musu abin da zamu yi a doka hijira shine za mu sa kamar shine a shekarar namu sai sun ka yarda ce to tun da muka samu shekara muna da watanni wani watanni za mu fara da shi sai Umar bin Khattab Usman bin Affan Ali bin abu Talib sun ce a wannan ya kamata mu doka watan Muharram ai watan Muharram yana zo bayan Zulhijja ai Zulhijja kinnan a cikin watan Zulhijja ne mutane suna ta haji shine ayanin rukuni na biyar na musulunci an ka ce to a doka Muharram sai duka sun ka yarda da Muharram kinnan an ka doka shi Albarkacin ranar da aka keɓe ta ƙasa da ƙasa a kan zaman lafiya Mohamed Anako shugaban kwamiti na jiha a kan zaman lafiya a Agades ya nuna farin cikin sa dangance da samar da zaman lafiya a jihar. Bayan shekaru ana fama da tawaye da 'yan ɓata gari da suke aikata ayyukan ta'addanci na fashi da makami. Kwamitin dai ya ƙumshi duka ɓangarori masu faɗa a shine da ke aiki bayan da ke aiki na samar da zaman lafiya. Ga Anisi Karim da ƙarin bayani sai mu shi. Mun gode ma Allah na ja Agadas parce babu wata matsala cikin harkar insecurity. Faikin nan ita ce za ta kawo abubuwa da yawa cikin hanyar development a ga da harkar migration kinan da shi mutane suke ci cikin shi kwanakin baya an doka wata luwa a saida shi kenan dole an an saida a nemo abun da mutane za su shiga don shi ne bumi dabara ba da farin kenan yau muna cikin hanya mu samu musu abun da za su shiga kenan muna nema gare su su bari wannan abubuwa kowa za ya samu aiki wanda za shiga ja namu tana da albarka da yawa kenan mutane kar su yi wasa da kwanci hankali na yanzu kowa ya kara paske ba harkan soji kawai ba ko polis soji da polis sai mutane suna taimake su suna gaya musu sun gani wani abu babu kyau cikin gari su yi gudu su gaya ma sojawa da polisai da haka za mu samu musare jamu Muhammad Anako kenan wanda wato Anisi Muhammad wato Anisi Karim ya tattauna da shi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta Sini ta damƙawa ministan cikin gida Bazum Muhammad rahoton ayyukan da ta yi a lokacin zaɓuɓɓuka a shekara 2015 zuwa 2017. A cikin rahoton hukumar zaben Seni ta bayyana yadda suka gudanar da ayyukansu da kuma matsalolin da suka sha karo da su. Sai mu saurari Bube Ibrahim shugaban hukumar zaɓe ta Seni a hirarsa da Adama Dawaki. Mun fuskanci matsaloli da dama a yayin gudanar da zaɓuɓɓukan. Akwai yanayin ja in ja tsakanin jam'iyyoyin siyasa da ma ƙungiyar gudanar da zaɓen kanta sini. Akwai kuma karanci da rashin tsarin wasu matakan dokokin kundin zaɓe da ba su da daidaito da kundin mulkin ƙasa. Lattin da ƙungiyar shiyar da girgam ɗin zaɓe ta sanya kamun ta isar muna da shi a ƙungiyar sini. Ga kuma karancin horaswa zuwa ga mambobin rumfunan zaɓe. Rahoton sakamakon zaɓuɓɓukan shekara ta 2015-2016 na bayyana dukkan bayanan yadda aka tsara da gudanar da wa'annan zaɓuɓɓukan. Kuɗaɗen da aka zuba ya tashi miliyar 38 da miliyan 809 da jika 40 da ɗari da dala shida da tamma hudu. Gwamnati ya zuba miliyar 34 da miliyan 598 da jika 689. Firaminista Birji Rafini shugaban kungiyar CNDP ya gayyaci wakilan jam'iyyun siyasa a wajen wata tattaunawa a kungiyar shirya rigingimun siyasa ta ƙasa cewa da CNDP ba tare da halartar wakilan jam'iyyun siyasa 'yan ba ruwanmu ba. Hambali Dodo shine shugaban jam'iyyun siyasa na 'yan baruwanmu ya nuna takaicinsa akan abin da ya kira rashin saka abubuwan da suke amfanin ƙasa gaba ga abin da yake shaidawa abokin aikinmu Muktar Hamadu. mun san da CNDP tun wata na Oktoba da ya wuce ba a sake taro kan wannan kungiya ba. In ana so a zo a zamna CNDP a yi taro, akwai hakkin kowa cikin CNDP, akwai hakkin waɗanda ɓangaren sun ka zo su yi taro, akwai na ƴan nan na fili, kuma akwai hakkin 'yan societe civil. Eh to me yasa ba su gayyace mu da wannan taro su dibin suka yi mu parti masu zaman kansu zaman da muke ya kasance muna hana su walawa da suke so. Dibin suka yi in sun sa 'yan fili a wasu sun ba darajar da tafi ƙarhin inda yau lalle suna son a yi abu cikin adalci to ya kamata kowa a bashi matsayin shi yawanci ayyukan da yanzu ake gani sai NDP ayyuka ne ake don ra'ayin son kai ne ga in ɓangare guda ne in yana da intirin in shi sai ya manta da intirin duk 'yan Nijar to shi kaga sai NDP yau ta kulle Ofishin jakadancin Amurka a Nijar sun shirya wani taron manema labarai dangance da waɗansu matasa 'yan Afirka ciki har da 'yan ƙasar Nijar da gidauniyar nan ta tsarin Washington Mandela suka ɗauki nauyinsu a wannan shekara. Ga dai ƙarin bayani tare da Amadu Wato Bukar, shugaban ƙungiyar wacce ake kira Yali, wanda Umar Hama ya tattauna da shi. Tsarin ya suma ne a wani tunani da shugaba Obama ya yi wanda ya nuna cewar maimakon tallafi da ƙasashen Afirka za su amfani da shi su gina manyan asibiti, makarantu ko wata gada a yi zubin kuɗi ga shiryar da matasa inda za a ƙara masu sani na sati shida a cikin wata jami'ar Amurka a ƙara musu sani da tsarin da ake cema Professional Development Experience tsawon sati shida in Amurka inda daga A ɗaukar darasi zuwa ga zartar da aiki a ƙarshe za a zamanto mamba na ƙungiyar yeli niger da ke samun tallafi daga usaid e wadda ta girka furje kamar gwadda citizen da ke wakana a nan yami. shekara 2014 ya inganta a washington shekara 2014 zuwa yanzu mu 'yan niger 33 ne muka samu wannan tallafi Aujourd'hui, nous sommes 33 Nigériens à avoir bénéficié de cette bourse. Karamar hukumar Bermu da ke cikin jihar Maraɗi ta kasance yanki ne da ake kiwo, inda a wannan shekara magajin garin gundumar ya ce yanayin shekarar ya yi kyau. Sai dai domin kaucewa rikici da ake samu tsakanin makiyaya a wannan yanki, hukumomin yankin sun ɗauki ƙwaƙwaran matakai ga abin da Malam Umaru magajin garin Bermu yake bayyanawa. da fari mataki wanda mun ka ɗauka nan biyar mu bisa matsala tsakanin macaya da manoma mu waye ma macayan namu kai don kar su shiga gonaki tun ba su shiki ba shine babban mataki wanda mun ka ɗauka musamman akwai komiti da prefe da merori sarakuna da ƙungiyoyin macaya wannan komiti shine yake ta yi musu wannan sensibilisation. abin da yake sa dai macaya suna shigowa gonaki tun da wuri na fari akwai macaya na Najeriya wanda suke tahiya kenan suna son su koma ƙasarsu na biyu akwai macayan namu samu in babu ciyawa su ma suna son su shiga gonaki da sauran lokaci to alhamdulillah bana dai babu matsala lokacin cikin gonaki har yanzu ba a aje shi ba shi shine shugaban wannan komite na gunduma wanda za su kira mutane duka merori da sarakuna da service service da kungiyoyi mata da manoma kenan ya tara su a diba wani lokaci ya kamata a ciki gonaki kenan lokacin na har yanzu ba aje shi ba Garin Gaba Gura wanda yake cikin da'irar ta ɗaya ya fuskanci ambaliyar ruwa a watan Agusta da ya gabata, inda a cikin garin aka samu iyalai da suka kai ɗari uku da ɗaya da suka kasance basu da wurin zama, gidaje ɗari biyu da da ɗaya ne suka rugushe. Sai dai shin bayan sai dai shin bayan sati hudu da abkuwa wannan lamarin shin ko wani hali suke ciki tannan fude ahmed ya yi tattaki zuwa gurin mai garin wato garin na gaba gura ga abin da yake ci masa wannan abu da ya same mu 26 a watan augusta gwamnati lalle ya kama munu tunda ya kawo munu taimako a cikin gauga don an yi munu wallahi me hal yanzu muna ga kira bayan wannan kuma mutanen mun yi kokari waɗansu mun samu masu mu muka kai waɗansu iyalai gidansu sun karba su saura kuma suna wajen lokal wanda suna cikin lokal kun san nan da sati guda lokal wannan na nijar tashi zai jiya ma ran eh, mercredi na ta yi guvernora na gaya ma guvernar na kai mishi listin kuma mutanen wannan da suna cikin lokal yau lokal dai tashi zai mutanen wannan kuma insha Allah cikin wannan karamin lokaci za mu diba abin da za mu yi da su A ranar shiya ne ƙungiyar UNICEF ta bayar da tallafin abinci ga ofishin gwamnan jihar Agadez zuwa ga mutane dubu ɗaya da biyar da suka fuskanci ambaliyar ruwa a wannan jiha. Ga dai wakilin UNICEF a Agadez abin da yake cewa. La est essentiellement constitué de kits. Tallafin ya jibinci kulle-kulle na kayayyaki daban-daban da muke cema NFI. Kowane kulli a cikinsa akwai bash, igiyoyi, tabarma, bargo, sange, bokiti, bidonin sa ruwa, sabulu, zannuwa da kayan zuwa yin tsalki. Wannan shine ake tallafa ma mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su. Ko da wannan tallafi da muka bayar ba za ya iya shafe hawayensu ba kwata-kwata, to amma muna tsammanin abubuwan da ke cikin wannan uli za su kawo ɗan sauƙi zuwa ga la de al'umma. Departement ɗin Tanut da ke cikin jihar Zandar yanki ne na manoma da makiyaya wanda kuma ana samun matsalolin cuɗayar zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya, lamarin da ya ingiza hukumomin yankin ɗaukar kwakwaran matakai domin zaman lafiya mai ɗorewa ya tabbata a wannan yanki da ke akwai al'ummomin biyu. Gade wato shina tare da ƙarin bayani akan rahoton da ya shirya mana. Akasari rikici tsakanin manoma da makiyaya na faruwa ne a lokutan buɗe gonaki da kuma na rufe gonaki a yayin da makiyaya da dabbobinsu ke tafiya zuwa wuraren kiwo. Prefen da Fartama ɗin Tanut Sayabu Musa na da ƙarin bayani. Wani shi bai san ba ya kamata wurin da anka keɓe na kiwo ko wurin da aka keɓe na hanyar dabbobi su ta daji ko wurin da aka keɓe na futa dabbobi wani bai san ba wannan wurin bai kamata a shibka ba ko kuma ya sani sai ya kunna oshegiya. Duk matsaloli da yanzu wanda muke nan ga samu mutane ne wanda ke fita cikin wurin noma sai su je inda da wurin kiwo su je su ce su yi gona kai makiyayi ka gani manomi ya zo ya kama gona ba zancen faɗa ba ne. wuri na na gwamnati nauyi ne bisa kan mu ma mu kare shi wanda ake malahi ya nema shi da kanshi ya ma kanshi shari'a kaga ko da gaske shi ya da gaske shi domin kaucewa faruwar rikici tsakanin manoma da makiyaya ko tsakanin makiyaya kan kansu hukumar kula da tsara karkara a departament din Tano ta ɗauki wasu matakai languma akka shine sakataren dindindin na hukumar ta kofo kofodep a Tanut akwai burtali an kai to daga arewa kai gusum hal inda ka kake so mashaya duka tana da inda za ka bi ka je ga mashaya akwai hilaye na hutawa makiyaya da busashen su yan kwanaki kamar in suna tafiya busashen akwai inda suke dan huta kafin su yi gaba shine muke kiyayewa kuma akwai waye kai da yawa da muke yi da masu garuruwan da sarakunan da mahakunta duka kowa waye kan kowa yake saboda kada a yi abun asha kar wani ya shiga hakin wani dokoki kwadurura da yashin huda su sune ne muke bayyanawa kowa ya bi a inda doka ta tsaida shi kala a yi rikici a yi zaman lafiya. Faɗa na baya bayan nan tsakanin tsakanin manoma da makiyaya a yankin Tano shine wanda ya faru a shekarar 2016 inda kuma aka yi sa'a ba a samu waɗanda suka ji mummunan rauni ba. Domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu, hukumomin Departement ɗin Tano sun ɗauki matakin aiki da ƙudurin doka mai lamba 2010 ta ranar 29 ga watan Mai na 2010 a game da harkokin kiwo. Wannan ƙudurin dokar ya tanadi hukunce-hukunce kamar aza tara da ma a gidan kaso ga waɗanda suka taka doka. ta wannan rahoto muka zo ƙarshen mu a huta lafiya.